Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a. Kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro. Daga nan sai shirin duniyarmu a yau. Daga nan sai shirin tarbiyyar iyali.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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta gayyaci jakadan kasar Girka a Tehran kan kama jirgin ruwanta. isra'ila ta sanar da alhakin kisan kanar da kudayi memba a dakarun kare juyin musulunci na iran gobara ta tashi a tashar jirgin ruwan suwakin a tekun bahar mali a kasar sudan ƙungiyar kwallon kafa ta roma ta ɗauki kofin conference league na nahiyar turai yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta gayyaci jakadan kasar girka a tehran kan kama jirgin ruwanta ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta gayyaci mai kula da ofishin jakadancin kasar girka a nan tehran da saboda jakadan baya nan domin nuna rashin amincewa game da kama jirgin ruwa mai dauke da tutar iran da aka yi a ruwan girka a wajen taron daraktan kula da bangaren tekun mediterranean a ma'aikatar wajen kasar iran ya buƙaci ko kuma ya tunatar da kasar girka game da nauyin da ya rataya a wuyanta a mataki na ƙasa da ƙasa duk da yake cewa jirgin ya tsaya ne saboda wasu matsaloli na na'ura da aka samu kana kuma ya soki ƙasar girka game da miƙa wuya ta yi kan matsalar lambar amurka kan wannan batun ya kara da cewa tsayar da jirgin ruwan ɗaukar kaya da ke ɗauke da tutar ƙasar iran misali na fashin teku wanda athens da sauran waɗanda ke da hannu wajen kwace jirgin ruwan ba bisa ka'ida ba suke da alhakin dukkan abin da ya biyo baya don a kasar iran ba za ta yi kasa a gwiwa wajen kare haƙoƙinta kuma tana fatan kasar girka za ta yi aiki da alƙawuran ta ɗauka na zirga-zirgar jiragen ruwa daga karshe mai kula da ofin jakadancin kasar girka a tehran ya ce zai isar da saƙon kasar iran ga gwamnatin ƙasarsa isra'ila ta sanar da alhakin kisan kanar sayyar huda'i mamba a dakarun kare juyin juhal musulunci na iran rahotanni da jaridar new york times da ta wallafa ta ce haramtacciyar kasar isra'il ta shaida wa kasar amurka cewa ita ce ke da alhakin kisan gillan da aka yi wa mamba a dakarun kare juyin juhar musulunci na iran kanar hassan sayyar hudayi a nan birnin tehran domin dubatan al'ummar kasar iran ne suka halarci jana'izar babban jarumin kuma sun gana da kwarya-kwaryan zanga-zanga inda suke tare da taken mutuwa ga isra'ila da kuma yin kira da ɗauki fansar kisan gillan da aka yi masa da dama daga cikin jami'an kasar idan da suka hada da majid birahmadi memba a cibiyar tsaron kasa na cewa babu shakka wannan kisan aikin isra'ila ne kuma ya gargadin daukar fansa mai tsanani kamar yadda jaridar ta bayyana wani mai shari'a kan harkokin gabas tsakiya ya faɗi cewa isra'ila ta yi wannan tsokanar ne domin matsin lamba kan bangaren da ke tattaunawa kan shirin nukiliya iran ko kuma fusata iran ta mayar da martani yadda al'amura su lalace hidde iran tana sanya hikima da hangen nesa wajen tunkarar irin waɗannan lamuran. Gobara ta tashi a tashar jirgin ruwan Suwakin a tekun Bahar Maliya a ƙasar Sudan. A jiya Laraba ta gobara mai ƙarfi ya tashi a tashar jirgin ruwa na Suwakin da ke tekun Bahar Maliya a ƙasar Sudan. Babbar hanyar kasuwanci ta ƙasashen gabashin Afirka da tekun Bahar Maliya sai dai tuna aka shawo kanta kuma komai ya lafa sai dai an fara gwana da bincike domin gano sababbin tashin gobarar. ita dai tashar jirgin ruwa ta bahar maliya ta kasar sudan wasu cibiya ce ta fita da shigo da kayayyaki daga kasashen sudan chadi habasha afirka ta tsakiya da kuma man fetur daga kasar sudan ta kudu a ƙarshen shekara ta 2017 ne tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir ya taba hannun yarjejeniyar shekaru 99 tsakaninsa da shugaban kasar turkiya rajab tayyib erdogan domin sake gina tashar jirgin ruwan ta suwakin musamman don kula da tsoffin gine-gine da ake wajen da aka yi su tun zamanin fir'auna ramsisi na biyu ƙasar sudan ta fuskanci ƙarancin kuɗaɗen shiga da kashi 40 cikin 100 bayan da hukumomin ƙasa da ƙasa suka janye tallafin da suke bata saboda mayar da martani kan juyin mulkin sojoji suka yi a ƙasar ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan to kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Roma ta ɗauki kofin Conference League na nahiyar Turai. Rotani sun bayyana cewa a jiya Laraba ce ƙungiyar ƙwallon kafa ta Roma ta lashe sabon kofin Conference League na gasar nahiyar Turai a wasan da suka buga a jiya Laraba bayan ta yi nasara kan Feyenoord da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe wato final da suka buga. dan wasan kwallon kafa na Roma Nicola Zaniolo shine ya zura kwallo ta farko a raga da misalin minti 32 da fara wasa a karawar da suka yi. Jose Moreno shine koci na farko da ya fara lashe dukkan kofunan zakarun turai. Moreno ya lashe wasan karshe karo biyar da ya je hafatawar karshe a gasar zakarun turai kuma shine a sahu na gaba wajen nuna wannan bajintar. kuma shine kofi na 26 da ya ɗauki a tarihin horar da ta mola a shekara 19 kenan bayan da ya ɗauki kofin yufa a shekara ta 2003 a foto. a watan mayun nan ne aka naɗa Mourinho a matsayin sabon kocin Roma da aka ba shi damar sake gina kungiyar da kuma bunƙasa ta bayan da ta tsaya a mataki na bakwai a gasar Serie A ta kakar shekara ta 2020 da kuma ta 21. daga ƙarshe za ku cewa ƙasar turkiyya ta kama shugaban ƙungiyar isis a birnin istanbul rotanni da ƙasar turkiyya sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta sanar da kama shugaban ƙungiyar ta'adda ta isis abu hassan alhashimi alƙuraishi a wani samame da ta kai a birnin istanbul alƙuraishi wanda asalin sunansa shine juma awad albadari ya karbi jaragamar jagorancin ƙungiyar ta isis ne tun bayan kashe tsohon shugabanta wato abu ibrahim alƙuraishi a wasu hare-haren da sojin amurka suka kai a ƙasar siriya a watan fabrairu da ya gabata bisa bayanan da jami'an tsaron kasar iraki suka fitar badri shine dan uwan shugaban farko na kungiyar isis abubakar bagadadi wanda kungiyar suka kira da khalifa a garin musil a shekara ta 2014 tashar talabijin din oda tv ta rawaito cewa jami'an 'yan sanda sun kama shugaban 'yan ta'addan ne bayan da aka daɗe ana sa ido a gidan da yake ciki sai dai ba a yi musayar wuta ba ko kaɗan a lokacin kai samamen alhamis ce kungiyar ta isis ta sanar da alhakin harin bom da aka kai a garin mazar sharif inda aka bayyana cewa akalla mutane sha shida ne suka rasa rayukansu sakamakon fashewar bom din ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madalla yanzu kuma sa shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglo ya ziyarci garin ramallah na falastinu a ranar talatar da ta gabata inda ya gana da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa mahmud abbas sannan ya shige zuwa haramtacciyar kasar isra'ila inda ya gana da jami'an gwamnatin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida wannan ziyarar aiki na ministan harkokin wajen kasar turkiya oglo a falastinu da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ita ce irinta ta farko tun tsawon fiye da shekaru goma sha biyar da suka gabata a yayin ziyararsa a garin ramallah na falastinu maulud kabos oglo ya tattauna da shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falastinawa mahmud abbas da takwaransa riyad maliki a taron manema labarai da ya gudanar a garin ramallah da ministan harkokin hukumar kwarya kwaryar cin gashin kan falasinawa riyad almaliki ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglo ya jaddada aniyar kasarsa na goyon bayan falasinu ba tare da yin la'akari da matsayinta na gudanar da alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ba yana mai faice cewar gwamnatin Turkiyya za ta ci gaba da gudanar da alakarta da bangaren falasinu duk da matakin da ta ɗauka na kulla alaƙa ta kudda kudda haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ya ƙara da cewa alaƙar turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta hana goyon bayan ƙasarsa ga al'ummar falastinu ba yana mai furci da cewa turkiya za ta ci gaba da tsayin daka wajen goyon bayan haƙoƙin al'ummar falasɗinu musamman ganin an kai ga kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗinu mai cin gashin kanta a bangare guda kuma kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa labarin cewa ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglo ya fara ziyarar aiki ne a haramtacciyar kasar isra'ila tun a safiyar ranar laraba da ta gabata inda ya tattauna da jami'an gwamnatin yahudawan sahayuniya ƙarƙashin jagorancin takwaransa ya lafit tun kafin isar ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglo zuwa haramtacciyar kasar isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lior hayat ya bayyana ziyarar da cewa tana da muhimmanci sosai kuma wani bangare ne na bunƙasa alaƙa mai ƙarko tsakanin ƙasashen biyu ziyarar aiki da ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus Oglu, ya kai zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ne bayan da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya karbi bakoncin shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog a birnin ankara fadar mulkin kasar ta turkiya a watan maris da ya gabata kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila suna kokarin gyara alakar da ke tsakaninsu ne tun bayan bullar sabani da rashin jituwa a tsakaninsu na tsawon lokaci inda a halin yanzu suke shirye-shiryen buɗe fagen taimakekeniya a tsakaninsu a bayan ganawar da ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen kasar turkiya kabus oglu da ministan kula da harkokin yawon shakatawa a gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yoil rezbozub a ranar larabar da ta gabata minista yoil rezbozub a shafinsa na totar ya bayyana jin daɗinsa da haɗuwa da ogulo a ziyarar da wani babban jami'in ƙasar turkiya ya kai zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan tsawon shekaru fiye da goma sha biyar yana mai fahimci cewar a tattaunawarsa da kabus ogulo sun cimma muhimman matakai kan bunƙasa harkokin ƙasashensu musamman bunƙasa alaƙar jigilar jiragen saman matafiya daga haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa turkiya da haɓaka harkokin yawon shakatawa tsakanin ƙasashensu gami da bullo da wasu harkokin taimakekeniya a ɓangarorin masana'antu kamar yadda a zaman taron manema labarai da ya gudana tsakanin ministocin kasar turkiya da na haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa alaka tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila za ta taimaka wa bangarorin biyu wajen warware saɓani da rashin jituwar da ta yi saura a tsakaninsu tare da ƙara buɗe fagen ci gaba da zaman tattaunawa kan tubalin girmama juna ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lapid ya bayyana cewa alakar musayar kasuwanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da turkiya ta haura na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan takwas a shekarar da ta gabata ta 2021 kamar yadda a wannan shekara ta 2022 ta fi na bariya misali yadda harkokin kasuwancin turkiya a cikin watanni hudun farkon wannan shekara ta doshi na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan 1.8 inda a nashi bangaren ministan harkokin wajen ƙasar turkiya kabus ogulo ya bayyana tabbacinsa kan sake buɗe fagen zaman tattaunawa a fagen siyasa tsakanin turkiya da haramtacce ƙasar isra'ila lamarin da zai ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci a tsakaninsu tun a watan fabrairun wannan shekara ce jaridar kurriyat ta kasar turkiya ta fayyace cewar gwamnatin turkiyya tsawon shekara da rabi ta buɗe shafin tattaunawan sirri tsakaninta da wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ciki har da haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin samar da matsuguni ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas bayan yanke shawarar shirin sallamar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas daga ƙasar turkiyya. a rahoton da jaridar ta kasar turkiya ta watsa ta bayyana cewa a wancan lokaci ana ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan yadda za a kori 'yan gwagwarmayan kungiyar hamas daga cikin kasar turkiya saboda shirin gwamnatin turkiya na daukan matakin bayyana sake dawo da alakar ta karara a fili da haramtacciyar kasar isra'ila kuma mahukuntan turkiya sun sanar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas cewa ba zai yiwu jami'anta na bangaren sojin izzuddin kassam su ci gaba da zama a cikin kasar ta turkiya ba kuma turkiya ba za ta samar musu da taimakon da suke bukata ba a fagen yaƙi da bakar siyasar zaluncin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a wancan lokaci shafin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila na walla ya habarta cewa wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta tsananta tattaunawa da bangaren gwamnatin turkiya musamman kan ziyarar da ake sa ran shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog zai kai zuwa turkiya wannan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kara da jaddada cewa kusanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kasar turkiya yana dauke da kalubale mai girma yana mai furuci da cewa ga misali suna ganin yadda turkiya take daukan nauyin 'yan ta'adda da ayyukan ta'addanci da suke tunkarar isra'ila inda abin nufi da 'yan ta'adda da ta'addanci su ne kasancewar wakilan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a kasar turkiya hakanan jaridar ta kasar ta turkiya ta hurriyat ta bayyana cewa akwai karo tsakanin maganganun da suke fitowa daga jami'an gwamnatin turkiya misali furucin da ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus ogulu ya yi a lokutan baya cewa idan har kasar turkiya ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila to turkiya ba za ta taba canza siyasar ta kan falasinawa ko juya musu baya ba kuma wannan furci na ministan harkokin wajen kasar turkiya yana zuwa ne kafin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan shirye-shiryen ziyarar shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog zuwa kasar turkiya kamar yadda a halin yanzu ya jaddada wannan furuci nashi a ziyarar aikin da ya kai zuwa garin ramalla a ranar larabar da ta gabata na wannan mako kafin isarsa a haramtacciyar kasar isra'ila abu mafi mahimmanci da jaridar hurriya ta kasar turkiya ta bijiro da shi a rahotonta shine yadda shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauki matakin juya baya ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba zato ba tsammani kuma tabbas kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana da hannu a wannan matakin juya baya ga kungiyar hamas babu makawa saboda kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba zai yiwu ta zuba hannun jarinta na biliyoyin dalolin amurka a harkar tattalin arzikin kasar turkiya haka kawai ba ba tare da manufa ba inda ga dukkan alamu wannan manufa ita ce korar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas daga cikin kasar turkiya musamman sakamakon mummunar gaba da kiyayya mai tsawon tarihi tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da kungiyar ihwanul musulmin ta muslim brotherhood wani ɗan adawar siyasar ƙasar turkiya yana cewa matakin bazata da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauka kan ƙungiyar hamas ya zo ne saboda ƙoƙarin kyautata alaƙarsa da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun damar inganta tsare-tsaren da ya sanya a gaba a lokacin zaben turkiya bayan samun tabbacin farin jinin da yake da shi ya yi ƙasa sosai musamman bayan bullar matsalar tattalin arziki arziki da ke addabar kasar musamman yadda kimar kudin kasar turkiya lira ya fadi kasa warwas da kuma irin halin kunci da al'ummar turkiya ta shiga sakamakon hauhawan farashin kayayyakin masarufi a kasar dan adawar siyasar kasar ta turkiya ya fayyace cewar shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan yana buƙatar kuɗaɗe daga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da samun karbuwa daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila domin samun farin jini kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin turkiyya da suke tafe a shekara ta 2023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 madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran mai farin jini mai alfarma mai bamu dama domin mu bayyana ra'ayinmu ko kuma mu bayyana abin da ke ci mana tuwo a kwarya. A yau ina son in yi magana ne a matsayi na shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya Ahmad Ladan Girkau a Kyaba lokal Gaman Jihar Sokoto Najeriya. A gaskiya wannan karfafa mana da shugaba Muhammadu Buhari ke son ya yi mana wani karhi na cajin mu idan muna kiran waya domin taimaka mu marasa karhi to gaskiya ni abin da ke gani wannan dokar ba ta yi ba kuma mu 'yan Najeriya mu karbe ta ita ba domin ba ta yiwuwa a ce sai cikin kuɗaɗen da muke kira sannan za a zo a ce mana wai ciki ne za a ɗebe wasu kuɗaɗe domin ɗai a taho a yi mana abin da bai kamata ba kira na ya kamata 'yan majalisar najeriya da dukkan wanda ke da hannu a kan a wannan lamari to su gaugawa jiya wannan abin mu dai ba mu goyi baya ba na gode ahmad ladan gir assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbudu tagayil mawuro jalo da ke nan ganin yamai a jamhuriyar niger to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyaran da shugaban kasar jamus ya kawo kasashen ga namu na afirka na yana ta ziyarce ziyarcen sojojinsu da suka tara a nan kasashen ga namu na afirka to mu dai ba mu ga amfanin wannan ziyara ba domin yau dai sama da shekara nawa ma kusan goma sojojin ga suna nan amma ba su barkata muna komi ba amma dai fiye da yadda suka sami kasashenmu abinda da yake faruwa kenan yanzu yanzu muna cikin ha'ula ina matsala matsalan tsaro saboda haka wannan ziyara abun da yake ribatan su ne suke yi mu babu wani riba da muke samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo Iran Hausa Musulunci. Suna na Sahabi Ibrahim dan auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina so ku bani dama domin in yi tsokaci akan matsalolin da kasar mu Najeriya take fuskanta musamman ta fannin matsalar tattalin arziki da matsalar tsaro. Matsalar da zan fara da ita ita ce matsala akan matsalar tsaro da kuma abubuwan da suke yi nuni da kamar bangaren kabilanci shine tribalism. Zan tuna lokacin da wata al'ananniya ta yi batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sokoto wata yarinya mai suna dubur a kwalejin shehu shagare da ke sokoto duk wani mai fada a ji a najeriya da sauransu shugabannin kiristoci da shugabannin mahadda sultan da sokoto sun fito suna allah wata akan wannan al'amarin to abun da muke jan hankali gare su yanzu haka yan kungiyar iphone masu rajen kafa kasar biafra sun kaddamar da wani mummunan hari ga yan uwan hausawa mazauna annan da inda suka a karamar hukumar orombo sun wanda suka kashe yan arewa mutum goma sha biyu ciki har da wata mata harira mai dauke da ciki wata tara da 'ya'yanta guda hudu abun takaici amma har yanzu baka ji wani wanda ya fito ya allah wadda ba mai magana baba ya hada da mustapha inuwa murya ina so in gaya wa hukuntanmu na murya kullum dai abin da muke magana a kai wahalar ruwa da muke fuskanta a garin mu na murya wallahi iyayenmu da kakannin da mu da yayyanmu duka a mu a neman ruwa take karewa kuma kullum magajin garin yana kallo ya kamata magajin gari in ka ji wannan sabon dan Allah ka taimaka assalamu alaikum wa rahmatullah da ala barakatu biyoyi hausa barka da barka da aiki kuna magana da abubakar nafiu daga nan birnin agadas to zan tsokaci a bisa kasa ta ta nijar mun wanga lamari namu na nijar mun gaza gane hukumar mu mu mu san da muku dosa ba ba ba mu san batan mu ba har yanzu mulkin gashi ana yi a sai da ake yin shi ba na talakawan ba a da ake yi musu daɗi ba tun mu da lamarin namu mu na sai addu'a dai muna kai kukan mu ga Allah kullum mu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu voh hausa suna na abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. to ni dai yau ra'ayina shine akan matasanmu na afirka gabaki ɗayansu bisa kan yawan shaye-shaye da yake ƙara kamari a yanzu gaskiya abin buma jin daɗin shi ya kamata a ce a ɗauki mataki jami'an tsaro su ɗauki mataki uwayen yara su ɗauki mataki tare da masu garurruka na unguwanni da kuma na ƙauyuka bai kamata ba a ce yawan shaye-shaye yana mana yawa a cikin kasashen na afirka musamman ma kasa ta nijar abubuwan gaskiya ba jin daɗin saurari saboda ya ga yara mata ƙanana sun shiga halin ha'ula musamman ma ɗiya mace bai kamata ba ta tsinci kanta a irin wannan hali ina kira ga uwayen yara sosai a bisa ƙoƙarin da suke na jawo hankulan ɗiya matasa da kuma ɗiyanmu maza da mata mu mana addinin musulunci suna bakin ƙoƙarin su gaskiya ya kamata a ce a ɗauki gaggawa gaggawan mataki magance wannan abubuwa sunana abdulaziz brezi daga damagaram a jamhuriyar nijar BOH Hausa mai magana Sanusi yi da magaram jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne ina son ku bani dama in kai gore jinjina zuwa ga sojojin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar bisa wani samame da suka kai a sansanin 'yan ta'adda a yammacin ƙasar mu wato a jihar Talabiri mai iyaka da ƙasar Burkina Faso a wannan hari ko in ce a wannan samame da suka kai Allah ya ba su nasarar hallaka 'yan ta'addan kimanin kusan mutum 60 tare da lalata kayan yaƙi da sansanonin na mayakan jihadi gaskiya wannan irin nasara da sojojin kasar mu suke samu akan mayakan shahadi hakan ba ƙaramin faranta mana rage yake ba ta wannan dama muna kira ga gwamnatin kasar mu ta ƙara ma sojojin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar horo da kayan aiki wanda zamanin su yake ci a yanzu ta yanda za su fafata da duk wani mai neman ta da zaune tsaye a tsakanin al'umma ina fatan za ku tashi lafiya biyu BOH Hausa ni ne su Maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum gida radio biyu hausa suna na tasiru unguwar tudu da magaram nijar yau ra'ayi na kan tattaunawa da shugabannin kasashen afirka suka nemi a yi da kasar rasha dangane da wasu kaya da suka makale a kasar sakamakon rikicin da yake gudana tsakanin ukraine da rasha wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske ya kamata a ce an tattauna danganin kayan nan sun fito sun zo mu. kuma a samu sauƙin tsadar kayayyakin abinci musamman ma dangin su fulawa su alkama su mai da dai sauransu na gode gidan radio biyu ta hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram nijar salamu alaikum radio biyu hausa ta yi kuna tare da shi ta tare da nan a gada jamhuriyar nijar amma da dama in jinjina ga sojoji na ƙasa ta jamhuriyar nijar dangance da wata gagarumar nasara da suka samu a kan 'yan ta'adda na kashe su sama ga sittin ko kuma ce kusan sittin to ubangiji allah ya kara taimaka kuma muna musu jinjina muna kara musu kuzari da fatan kuma shugabanni za su kula da su kuma za su kula da kayan da suke aiki aiki da sunan zamani assalamu alaikum warahmatullah ma'aikatan biyoyi hausa radio musulunci ta iran mai magana ya yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa barkacin bakinmu inda a yau zan yi tsokaci akan tallafin asusun kasashen afirka da ya ba da ya ware dala miliyan guda da rabi domin tallafa tallafawa manoma miliyan ashirin hakan ya yi daidai mun yi matukar farin ciki kuma yana da kyau a kai shi inda ya dace kowa ba wanda suka dace su rarraba kamar masu garuruwa don su suka san talakawan da suke tsananin bukata amma idan aka ba wannan manyan shugabannin za su handa masu sa a su su rubuta a takarda su ce an ba kowa da kowa. to da hakan ne ma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tarbiyyar hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne sa zuwa muku ganin rediyon boh da ke birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu daurare kan shirin da muka faro da allama hafiz muhammad sa'idu jagoran hadasan tafasalin propagation da ke binnin kanan dabo ta tarayyar najeriya da zai tashi kan wasu halaye masu illa ga tarbiyya allama muke saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad wata wasiƙar tana cewa matata ta kasance tana da sifofi masu kyau masu tsafta mai hankali tana son baki tana girmama su sai dai tana da wani aibi babba guda ɗaya shine yawan fushi da tsananin fushi da har takan rasa kanta idan ta yi fushi sai ta hau yara da duka ta zuba musu duka yayin da nake mata nasiha ina hana ta dukansu sai ta ce idan ba mu da ke su batun suna shekara uku hudu idan suka girma za su iya lalacewa kuma zan rasa yadda zai yi da su matata tana ganin duka da tsanani da yawan fada shine magani kuma shine hanyar tarbiyya tana cewa asalin duka shine zai samar da aljanna ga mutum kuma da'iman tana cewa yi kaza bari kaza da tsanani da fada domin ta sanya su su yi shiru su zauna waje ɗaya kuma tana ganin dole ne ta hana su wasa da duk wani motsi wanda zai taimaka a jikinsu wannan tambaya ta wannan mutum za mu ga lallai akwai matsala babba wannan matar za ta rusa yaranta ta sa su su koma hannun waɗanda suke tausaya musu idan suka fara girma suka fita waje suka ga sauƙi suka ga jin daɗi a hannun sauran yara ko da manya ne ma to lallai za su koma zuwa gare su kuma wannan yana nufin ita ce da kanta ta rusa tarbiyyar yaranta tsanani baya kawo alheri ko da yaushe tsanani in an yi shi dan lokaci ne kankani kamar in an yi taushi da tausayawa da tausasawa guda casin da tara aka yi tsanani guda ɗaya sai daidaita abin shi ya ma a cikin wasiƙa yake cewa abin takaici ‘yata ta kai shekara goma sha hudu yanzu ita ma ta koyi wannan mummunan hali daga babarta komai cikin tsanani komai cikin zafi komai ba za ta yi shi cikin sauƙi ba tana fusata sosai ba ta da nishadi sosai ba ta da farin ciki ni gane mutum mai sauƙi mai kawaici mai haƙuri amma ni ma yanzu al'amarin matata da 'yata sun kai ni ga na fara zama maras haƙuri ina samun fashi sosai ya zan fita daga wannan babban bala'i da na samu kaina a ciki shin zai iya yi wa matata nasiha da 'yata wannan bala'i mun ga yadda ya kai wannan mutum da shi ma ya fara kamuwa da wannan mummunan hali sau da haka tun farko ya kamata ya zama mai karfin irada mai karfin nufi ya canja ta ta hanyoyi daban-daban nasihohi ko kuma ta hanyar tsananta mata har sai ta daidaitu ko ta hanyar sanya wasu mutane da za su iya kontrol din ta tun farko ba mamaki ita ma daga gida ta samu wannan mummunar tarbiyya ga ta koya yarta ga mijinta zai fada cikin wannan bala'i nan daga baya zai zo musu mummunar cuta wacce ba za su iya jure mata ba ita ma wannan wasiƙar da take yi tana cewa ne babban matsala ta shine koya ne kuskure babata ba ta ma'amala da ni kamar yadda sauran iyaye mata suke ma'amala da 'ya'yansu tana da kamun tsawa tana sani in firgita in tsorata ga ta dai uwa ce da take son tarbiyyata amma sautinta mai tsanani yana firgita ni yana tsorata ni ko da yaushe ina cikin tsoro da damuwa domin abin da take mun ya saba da yadda uwaye mata suke ayansu tuni mun izgili tana hararata tana kyarata a gaban kowa tana faɗin munana na a gaban kowa wannan abin yana kunyata ni idan na ce yake babata mai daraja ki gaya min kuskure na ni kaɗai mana sai ta ɗaga murya me zan yi in gaya miki yaya zan gaya miki kuskuren ki ki abin da ke ga dama idan na ce ya babata don Allah ki gaya min me zan yi sai ta ce yi abin da ke ga dama abin da zaki ki na kai kuka wajen danginmu don su yi maganin abin kowa ya ƙi min maganin abin ku gaya min matsala ta me ya kamata in yi ta yi ku iya taimako na daga budurwa da take shekara goma sha takwas kuma tana sakandare. masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda muke tauraron wani alama daga kasar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayanin kan yadda ake sa yara uku da sunan tarbiyya mu duba mu ga yadda take ji daga wannan mummunar tarbiyya ta uwarta da rashin hali na gari da rashin sanin makamai da za ta tarbiyyarta a yanzu ta sa 'yar tana cikin damuwa sosai tana shekara goma sha takwas tana sakandare saboda haka rashin sanin hanyar tarbiyya babban bala'i ne ga manya su ne suke rusa tarbiyyar 'ya'yansu da kansu wannan kuma uwa ce da kanta take fama da rashin tarbiyyar 'yarta tana cewa 'yata tana jami'a tana da kyau sosai tana da kwakwalwa sai dai tana da munanan halaye tana yawan neman a sai mata komai duk sanda kuma ta ƙara karatu tana ƙara wulaƙanta ni kun wannan ya ce mai mummunan hali kenan uwar tana cewa a cikin wannan wasiƙa tana da jiji da kai har ma wani lokaci in ne mata magana ba ta amsa mun ba ta ganin na isa magana da ita da na fara magana sai ta yanke magana ta wani lokaci ma ba ta magana da ni tsawon satittika. ina roƙon ku shiryar da ni zuwa ga hanya ingantacciya ya za in iya mata nasiha ta ji idan ta dawo gida bayan azahar ba ta yi sallama ba ta girmama habbabanta ba ta yin abin da ya dace ga 'yan uwanta mata da 'yan uwanta maza ƙanana ƙannanta Allah ya shaida babanta bai taɓa takaita ba kan haƙƙinta duk abin da take so tun tana karama har ta girma na sai mata ko da yaushe za ta zo ta ce mana tufafi kaza mai tsada tana son sa ƙawarta ta sai tufafi kaza ita ma dole a sai mata ƙawarta ta sai siket kaza dole a sai mata kawarta ta sai a awarwaran zinare kaza mai kuɗi kaza wance ta sai zobe kaza na zinare duk kuma a sai mata amma duk da wannan ba ta godiya ba ta ma yin wani aiki a gidan kuma ni ban isa in nemi wani aiki da gare ta ba ba na ma nema saboda na san tana karatu amma tana yi mana mummunan mu'amala da ni da sauran 'yan uwanta idan ƙawayenta suka zo in girmama su ba na bari su fahimci wani abu in ɓoye bakin ciki na game da 'yata kuma duk wanda ya zo neman aurenta sai ta ce bai kai matsayin ya nemi aurenta ba ta kore shi ta ce sam wannan ba za ta auri wannan ba bai dace da ita ba ina so ku yi mata nasiha ta aure da wuri ta yi halayen ta su gyaru in huta daga wannan bakin ciki na girman kai da jiji da kai da munanan halaye da take mu idan mun lura sosai wa'annan iyaye sun samu matsala ne tun farko saboda tun farko ba su saba da yau su faɗa ba ba saba da nuna mata kuskurenta ba kuma duk abin da ta nema shi za su yi wannan shine ainihin ɗigon ba na samun wulakanci kada ta dama mun ce don aka so ya so da ya wuce iyaka to sai a bar su su yi munana a ki gaya musu kurakuransu idan suka taso sai su koma bakin ciki ga iyayen wannan shi ne ya faru a yi hattara sosai ɗanka yana yin mummuna ko irka tana yin mummuna to lallai a ja shi gefe a nuna masa fashin abin da ya yi da rashin wasa da cewa kuma kada ya sake ba alaminta ba da an yi wannan yarinya wannan tarbiyyar tun farko tun tana karama da ba a girbi wannan mummunan bakin cikin ba so da haka ka bar ɗanka ya lalace ka girbi mummunan bakin ciki bari mutane su yi ɗanka faɗa sa musu albarka idan kuma suka sanar da kai ka ta matakin da ya dace wanda zai kai ga tarbiyyarsa ta gyaru ko tarbiyyarta ta gyaru wannan kuma a wasiƙar tana cewa ni yarinya ce shekara ta goma sha bakwai ina rayuwa cikin iyali da suke cikin soyayya da ƙauna da fahimtar juna kuma iyayena suna da fahimta sosai da kyawun halaye muna jin daɗin rayuwarmu kuma babana yana da 'ya'ya uku kakanmu tana son 'ya'yanta da jikokinta sosai kuma idan ta yi tafiya ta dawo tana kawo musu abubuwa daban-daban na kyaututtuka na farin ciki amma idan ta zo gidanmu ba ta ba mu komai a matsayin jikokinta amma idan ta je sauran gidaje sai ta ba jikokinta wani abu na ma ba sai mun yi nasiha ko mun nuni zuwa ga abin da ya faru ba a tambaya komai ya bayyana a fili cewa bambanci da take nunawa tsakanin yara shine babban abin da ya haifar da wannan matsala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi allama ya fara bude sabbin kundaye kamar yadda ya saba ya dai kuma lokacin namu na da iyaka daga karshe. muna yi wa alama hafiz muhammad sa'idu jagoran hadar center for islamic propagation da ke kanan dabar tarayyar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan nazarin da ke gabansa a madadin radiyon boh da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ni alkun da shirin na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. madalla yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin afirka a yau sannan kuma barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin zama taɓo batun nan ne na antoni guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya da ziyarar da ya kai najeriya a ranar uku ga watan maris ziyarar ta kwanaki biyu babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya je maiduguri babban birnin jihar borno da ya gana da gwamna baba gana umar zulum da kuma iyalan mutanen da rikicin boko haram ya sanadin rasa rayukansu kafin zuwansa najeriya sai da jami'in majalisar yankin duniya ya kai makamaciyar irin wannan ziyara a wasu kasashen yammacin afirka wanda ni awal kunya zan ja akalar wannan shirin yanzu ku biyo mu na jin abin da shirin yake dauke da shi music a jawabinsa game da kalubalen tsaro a yankin sahel sakataren jihar na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su kwanar da sanin cewa tashin hankula da kuma ayyukan da masu tada kayar baya a yankin sahel suke yi ba magana ce kawai ta yankin nahiyar yammacin afirka kawai ba batu ne da ya shafi dukkan duniya baki ɗayanta. domin tattauna wannan batu ne muka gayyato ta alharin muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna najeriya don jin yadda ya nazarci wannan ziyara to dokta yanzu in muka nazarin wannan ziyara da ya kawo tun daga borno zuwa abuja me cimma kenan za mu ce a zahiri cewa majalisar ɗinkin duniya ta san da najeriya har ma babban sakataren da ya shigo ya gane da shugaban kasa saboda haka wannan shi ne da da dama matana zargin cewa yawancin hidimomin majalisar dinkin duniya da kudaden da ake kashewa duk sun raga ne akan wajen irin waɗannan abubuwa shirya tarurruka tafiye-tafiye da shirya tarurruka To, Dokta, an ka duba girman wannan majalisa da kuma irin arzikinta da kuma irin fada ajinta a duniya. Ya zaka a wannan wannan ziyara da kuma karfin nata da take da shi. suka yi kafa majalisar ɗinkin duniya in ka ga ma sai ka ce amerika ne da ta kasashen turawa su suka kafa majalisar ɗinkin duniya saboda a lokacin ba a najeriya ba niger ba kamaru ba chadi ba mali ba mali ba burkina ba ba peru ba mexico ba venezuela ba argentina duk suna karkashin mulkin mallaka ne na turawa haka aka kafa majalisar ɗinkin duniya saboda haka za ka iya cewa majalisar dinkin duniya an kafa ta ne don tabbatar da manufofin danniya da zalunci wanda amerika da kawayenta suka zauna a kai ai shi yasa a tsarin kafa majalisar dinkin duniya aka yi majalisar tsaro filanta masu da filai na dindindin waɗanda suke hawa kujerar naki veto fawa wannan majalisar tsaron ƙasashe biyar ne inda amerika faransa rasha sai china da aka makalo waɗannan abinda suka ce ko kuma abinda ɗaya daga cikin biyar nan ta ce shi ne majalisa za ta tafi yanzu da can da ake majalisar ɗinkin duniya tana da kasashe ɗari da casa'in da biyar ne membobinta inda za a zo da shafara cewa ya kamata a bididdigin waɗannan 'yan ta'addan ina ne suke samun horo ina ne ake suke samun kuɗaɗe ina ne suke samun makamai a kawo zoron babban taro na majalisar ɗinkin duniya a tattauna da niyyar samun mafita to idan aka gano cewa ƙasa kaza da ƙasa kaza su ke ba da makamai su suke ba da horo masana cikinsu har da kai suna ganin kamar cewa wannan majalisar tana buƙatar kishiya a duniya wani bayani za ka kara mana eh wannan haka yake ai an kai guri a baya amma wurin ya kasa haifar yanzu akwai bukatan a samar da wata kungiya da za a kafa ta akan adalci kan gaskiya kuma a kan yadda da cewa eh ba bature ne kadai a duniya ba ba tsarin bature ne tsarin da za a tafi da duniya ba ba tsarin tattalin arzikinsa ba ne ba tsarin siyasarsa ba ne demokuraɗiyya ba su ne tsari da za a kafa duniya a kai ba akwai bukatan a samu wata majalisa wadda za ta ja da majalisar dinkin duniya in ma so samu ne a rusa ita kanta majalisar ɗinkin duniya. To amma dokta daga ƙarshe kana ganin kaman da su bari a wannan a mata wannan kishiya kuwa? Ai zai yi wahala zai yi wahala saboda a halin da ake ciki duniya kiro ai duniyar turawa ce yau tura su suke murza zaren kusan shekara ɗari biyar tun zamanin da aka ci daular turkiya tun ma kafin nan tura ke tafiyar da duniya gaba daya aka zo aka rusa daular turkiya aka yakin duniya na daya aka yakin duniya na ya ba turawa dama tsara duniya yadda suke so to haka ake tafiya akan wannan tafiyar ne aka sami yunkuri aka yi juyin juhali a kasan iraq suka suka inkari gurguzu wanda za su ke wakilta suka inkari tsarin jarin hujja da amurka ke jagoranta tun lokacin alif dari tara da saba'in da tara yau sama da shekara talatin yaran ba su kara baninta ta zauna lafiya ba to akwai bukatar irin waɗannan kasashen su haɗu su haɗa ƙarfi a kan karu wannan zalunci da amerika ke jagoranta kasan iran kasan koriya ta arewa da irin waɗannan kasashen su haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a cikin da wani tsari masu da kada ku shafa muna kawo muku wannan shirin ne daga nan sashen hausa na jiyan BOH a cikin shirinmu na afirka a yau kuma wannan shine kashi na ƙarshe har sai allah ya kai mu wani sabon shirin a maimakon dr alharin muhammad masanin siyasan ƙasa da ƙasa a kwadanin kimiyya da fasaha ta kaduna najeriya ni awar kunle shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk da kuka ji su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.